ونصيبه منهما وفيه فالله سبحانه خلق الخلق وأجراها وقدرها ودبرها وجعل خلص عباده هم المسلمين فقد اصطفاهم لدينه اصطفاهم لنفسه إذ هم الذين حققوا المراد من الخلق والتفويض فقد قال عز من قائل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما حقق العبادة إلا المسلمون ما حقق العبادة لله سوى المسلمين فهم الوحيدون من خلق الله في البشر الذين حققوا هذا المقصد العظيم ألا وهي عبادة الله لأن معنى العبادة هنا كما كاد المفسرون أن يجمعوا عليه هو توحيد الله بالعباد ذلك في قراءة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعبدوني فالله سبحانه خلق الخلق العبادة ثم إن الله سبحانه اختار الدين الإسلامي أن يكون هو الدين المرضي عنده فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بل الله الله سبحانه وتعالى هو الذي وجعل من تبع غير الإسلام من الخاسرين فقال عز من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من اتبع دينا غير الإسلام فقد أوقع نفسه المهاني أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقيني وإياكم ويعيذنا من العذاب والخسران المبين عباد الله كما اصطفى الله الدين الإسلامي أن يكون هو الدين عنده فكذلك اصطفى الأمة المسلمة ولا سيما أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالله سبحانه فضل وشرف هذه الأمة على سائر الأمم فقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لماذا صاروا فاسقين؟ لأنهم خرجوا عن طاعة الله عز وجل الله خلقهم لعبادته فأمروا عبادته وتمادوا على الفسق والعصيان ثم إن الله سبحانه فضل هذه الأمة وإن كانت هي الأمة الأخيرة فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال نحن الأمة الموفون سبعين بين نحن أولهم يوم القيامة ثم اعلموا عباد الله أن كل ما له شأن بهذا الدين أو بهذا النبي أو بهذه الأمة فهو مفضل عند الله عز وجل وقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه بالسند إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أضل من قبلنا عن يوم الجمعة فلما جاء بنا أرشدنا إليه فالناس لنا تبع يوم القيامة بين أن جئنا قبلهم بعدهم ونحن السابقون الاولين أو الآخرون السابقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي حديث رواه الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح وقد استدل برجاله الإمام مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود ما حسدوكم على آمين والسلام أو على التسليم والتأمين فانفضوا بهذا عباد الله افرح وفر بهذا التفضيل والتشريف والتكريم من الله سبحانه الذي شرفك وفضلك وكرمك به فإن بعض الناس من الأنبياء بل والمرسلين يودون أن يكونوا للأمة محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاك الله من أمته وجعلك من أتباعه فاقدر بهذا يا أخي واعلم أن أمن المنن بعد كون الإنسان أو الخلق إنسانا أن يكون مسلما ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغضبوا عباد الله في يوم الجمعة فإن الله سبحانه وتعالى أضل من قبلنا عن, عن هذا اليوم فصاروا لنا تبعا بدل لليهود السبت كما قال عليه الصلاة والسلام ويوم الأحد للنصارى فجاءوا بعدنا الجمعة ثم السبت ثم الأحد فهم تبع لنا في يوم القيامة ويأتينا في النهاية فنحن في البلاد ما هي التي سيدك المضلل تمشي رويدا ثم تجيء في الأول عباد الله حافظوا على سنن يوم الجمعة فهو خير لكم من من الدنيا وما فيها أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علي وعليكم بالتوفيق والسلام والنجاة والشكر للنعم إنه سميع قريب مجيب الدعوات وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ضرب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور albarka wannan hamba ta wannan nufari ne albarka a wannan rana ta juma'a rana ne albarka rana mafi alkhairi da rana ta taba hudowa a cikin da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da rana ka halitta annabi adam ranar aka shigar da shi aljanna a ranar aka fito da shi daga aljanna kuma kiyama ranar za ta tashi za ka ranar za fara shiga aljanna Allah ya sanya mace wanda za su shiga aljanna ashirin da bakwai ga watan sha biyu watan zulka'a hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ta dace da sha biyar ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida a nan garin zuru ƙaramar hukumar zuru jihar kebbi najeriya ta yi magana ne akan falalar kasancewar mutum musulmi na roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da na faɗa zan ya mana shi cikin nizanin kyawun ayyukanmu ya ba mu ikon aiki da abin da yake na aiki da nisantar abin da yake nisantar yawa masu albarka bayan mukaddima da misali wanda na kan faɗa da alfahari ba alfahari irin da ne jiji da kai ko takama ko toro ko tun wata uwa a rai ba cewa ita ce mukaddima wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a kwakwaminsa gaba daya ko na juma ko na iri ko na roƙon ruwa ko kowace kwakwan biyu mutane wannan mukaddima ta ita yake yi wajen karantarwa wajen litin ko mitin sai da mutane haka yake yi ko aure zai daura wannan mukaddima ta ita yake yi na roƙon Allah ya ba mu ladan koyi da annabi Muhammad ya tabbatar da kauna da soyayya da muke masa ya sa ta amfani mu duniya da lahira Allah ya sa mu zauna da shi a ranar tashin kiyama fi maq'adi sirrin 'inda malikin mutakallif yan wa masu albarka Allah ya maka baiwa ya halice ka mutum baiwa ce babba amma mafi darajar baiwa da Allah ya wa dan adam shine ya zama to musulmi babu wata baiwa da Allah yi wa ɗan adam wanda ta fi wannan baiwar ta kasancewa musulmi da aka ‘yan wamu gode wa Allah da yin musulmi saboda musulmi a cikin mutane shi kaɗai ne wanda yake tabbatar da manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya ce ban halitta jinsin aljani da mutum ba sai dan su yi bauta da ne zan malaman tafsiri suna haɗu kan cewa abinda ake nufi da bautan nan shine kadai ta Allah da bauta ko musulmi kadai shine wanda yake kadai ta Allah da bauta wanda duk ba musulmi ba ko da yana da awar musulmi ne baya kadai ta Allah da bauta da haka a haka zai ce shi musulmi ne amma ba musulmi ba wanda yake yin haka wanda yake kadai ta Allah da bauta shi kadai Shi ne wanda ake cewa musulmi cikin mutane da Allah ya halitta musulmi kadai shine wanda yake tabbatar da manufar Allah subhanahu wata'ala ta halitta wato a kadai ta shi da bauta ba wai a yi bauta gare shi ba kawai a'a a kadai ta shi da bauta amma masu albarka kuma a cikin musulmai da Allah ya halitta sai ne wani wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ku kasance ku ne mafiya alkhairin al'ummomi da aka fitar a cikin mutane da me kuka ɗari saura kuna umarni da kyakkyawa kuna hani gaba da mummuna kuma shi kuna da imani da Allah kyallon ne da an ce mazawa littafi wadda za ka bai wa littafi gabanin su ma sun yi imani irin naku sun yi aiki irin naku da hakan ya fi zama alkhairi da su amma a cikin akwai masu imani amma mafi ya yawan su fasikai sun zafi sai sun wa Allah tawaye sai sun saba masa sai ya ce a yi su ƙi sai ya ce a yi sun ƙi sai ya ce a bari sun yi bari da yawan su aka nan suke Allah ya bari shaida a kawai ce min mafi ruru wa asbaru humul fasiqun za ka yi wa masu albarka mu da yi farin ciki farin ciki irin na godiya ga Allah da yi mu mutane kuma yi mu al'ummar musulmi kuma a cikin musulman ya yi mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan annabin da annabawa suna buri ba wai annabawa kawai ba har manzanni suna burin ina ma a ce su al'umma ce ɗaiɗaiku ne su a cikin wannan ruwa ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in tambayi kaina tambayi kanka tambayi kanki kowa ya tambayi kansa duk musulmi ya tambayi kansa me yi wa allah allah ya ɗauko shi suka ce a cikin wannan ruwa me yi masa rawa da da yi masa kowa ka wata kyauta yi masa me yi masa ita ka zama to musulmi me kai masa me ya makai masa isa ka zama to daga cikin da annabi muhammad annabin da annabawa suna gudun su zama to al'ummomi ne a cikin al'umma kana gane ma da kawai da allah ya maka ka shirya shiri na zam domin ka yi godiya ga allah ki zo da ni'imar da ya maka kawai gode ido kai ka ganta yan wa masu ne ni'ima ce babba allah ya yi ka musulmi sannan ya yi a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi wannan addini na musulunci duk abin da ya shafi wannan annabi na mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi wannan al'umma zaka ga Allah ya karrama shi ya farzanta shi da haka da ya tashi ya sanya annabi muhammad ya zamanto shine mafifici a cikin annabawa da manzanni a cikin al'ummomi ya sanya al'ummarsa su ne mafi fitan al'umma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mu ne al'umma cikon na 70 al'ummomi 69 sun riga yayi mu ne cikon na 70 amma kuma kiyama mu ne na farko mu za a fare wa hisabi shiga aljanna a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mu ne na karshe amma mu ne na farko ranar tashin alkiyama sannan an Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita wannan al'umma ta yadda ya sa waɗanda suka wuce al'ummar suna yi musu hasada da haka hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake yahudu ba su taɓa yi muku hasada irin yadda suka yi muku hasada akan cewa amin a bayan liman da kuma sallama da wuri ba ku hada yunan kuwa na assalamu alaikum wa alaikum salam da aka kunga hadisi na farko magana ta farko ijalas dan malik ita magana ta farko da yadda daga bakin manzo Allah zuwan sa Madina شوائد شوائد أفشوا السلام wa الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بفرح قيادة سلم أتكانوا kuma ku rinka ciyar da abinci lokacin da mutane suke kwanta suka saki lebe da tale ba suna bacci ku tashi ku yi bacci sallah da daddare kar ku bacci ɗan eh, kuka yi haka kun samu hanyar shortcut hankali kwance cikin sauki za ku shiga aljanna wa masu albarka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce Allah ya batar da Yahudawa a wata riwaya ya batar da waɗanda suke gabanin mu gaburan wannan ranar ta Juma'a mu da muka zo Allah sai shirye da mu ga rana ya ba Yahudu zabi ku zabi rana sai suka zaba ta ya ba Nasara zabi ku zabi rana a cikin mako sai suka zabi Lahadi Allah ne zo da mu sai shiryar da mu ga ranar juma'a sai muka zaɓi ranar juma'a sai suka kasance juma'a sai a ce asabar lahi sai an yi juma'a sannan asabar lahi da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar inda a kwanaki suke bugu to a ranar kiyama ma suna ne wannan ba baiwa bace bayan Allah ashe bai tantance mai godiya ga Allah ba Yahudawa suna kishin akan wannan ranar juma'a da aka yawa masu albarka me yi abin da ake cewa yaba kyauta tukwici? me yi abin da ake cewa rama biki allah subhanahu ala ya yi mana tukuici ya kamata da yaba tukuici ya yi mana kyauta ya kamata da yaba wannan kyautar da ya mana tukwici. ta yaya mu kyautata a cikin abin da ya zaba Allah subhanahu ala ya yi mana biki ya kamata mu rama biki ya fi ita ma kan al'ummomi tare da cewa mu ne muka zo daga ƙarshe ya kamata mu tsaya a yi mu muka cewa mun yi abin da yake so su bahana wanda ala yan wa masu albarka ranar juma ita ce rana mafi fice a cikin rani Allah ya fi ta ranar juma kan kowace rana ita ce mafi alkhairin yini da ranar juma a cikin Allah ya zaba mana shi da aka mu kiyaye sunnoni na wannan rana dan mu yi godiya ga Allah subhanahu wataala bisa wannan zabi da ya mana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana ba dan Allah ya shirya da mu ga ranar ba ba za mu shiri gare ta ba saboda ne ba gare ku da ba Allah ya ce ku zaba ku zaba saba yace ku zabi lahadi suka zabi ku zaba suka zabi lahadi Allah ya shirya da su ga ranar ba amma mu da izo da mu ya ba mu zabi sai kuma ya shirya da mu da ranar juma'a ba ba, Allah mu gori sai shirya da mu gara da juma'a amma ranar juma'a nan da yawa daga cikin mu muna wasa da ita muna sakaci da ita ba mu san alkhairi da yake cikin ta ku kalli je kan wuraren da ake samun jews yahudawa za ka ga duk ranar asabar irin sabakon da suke sabo da ibadu a nan ga muna muna tare da nasara kiristoci christianity is different from nasara addinai ne guda biyu mabambanta amma maje mu nasara nasara ne christianity mesiya ita ce christianity mu ɗauka a hakan suna saka ranar lahadi ya suke tafiya wajen ibada su domin ya suke fita wuraren ibada su akan lokaci idan mutum ya je tsoro ike ji ma in ya bakare su daga jama'a mu yi kokari mu kiyaye sunnonin wannan ranar ta juma'a sunnonin suna da yawa amma kaɗan daga cikin guda takwas suna ta farko ta ranar juma'a shi ne tsafta da ake saba tafiya masallaci wanda ya danganci yanke farce kawar da wani gashi a jiki yin wanka sa tufafi mafi kyawu shafa turare da shafa mai ko kaka yanzu ana zagi ko a hannunka ka shafa mai suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam su zaka ji juma ba sai ka shafa a jiki ba zaka ji zafi da yawa tsafta ranar juma abu na biyu fita masallaci da wuri ta kudu don ka dace da lada da ake samu ko wanda ya je masallacin juma da wuri ke samu wanda lada ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasa wadanda suka je masallacin juma'a gida biyar ne wanda duk bai samu kansa ciki ba to da je juma'a in ana zo ana ba da lada wanda suka je juma'a ba shi yaci ya ce wanda ya je a lokaci na farko zai samu lada kamar mutumin da ya sadaka rakuni wanda ya je a sa'a ta biyu zai samu lada kamar wanda ibadar sadakar saniya wanda ya je a sa'a ta uku zai samu lada kamar wanda ya sadaka da rago wanda ya je a sa'a ta hudu zai samu lada kamar wanda ya sadaka da kaza wanda ya je a sa'a ta biyar zai samu lada kamar wanda ya sadaka da mai wannan sa'a ta biyar ita ce ta ƙarshe shi ne daga lokacin da liman ya zo a hannun bari in liman ya hannun bari shi kenan in ka zo masallaci gabanin nan an yi rikodin na kan baka zo ba ka yashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah ina da mala'iku da ya zuba akan hanyoyin da ake zuwa masallaci a wata riwaya a kofofin shiga masallaci yaktubuna awwal fa awwal suna rubuta wani ibara zuwa sai wani sai wani sai wani idan liman ya ga an bari sai su dasa da daga su kuma su na suna jin kurba da haka in ka bari sai da liman ya an bari ka zo masallaci in aka je ranar lahira ana roll call wata tsawa ne wanda suka zo juma'a ranar ashirin da bakwai ga watan zulkada watan sha ɗaya hijirar annabi shekara dubu da dari hudu arba'in da shida daidai da sha biyar ga watan biyar 2026 sai ka ce ya eh, yi aimuna ciki ba kwan malamin nan ne mai hudu ba eh amma za a gama kiran suna ba wane wane wane wane wane wane na'am wane wane present wane wane ta wane wane am? ana kai ana kai ni ban ji suna na ba ki kaje kuma ba kaza kaza kaza yi? amma ba ji sunan ka ba ba ya rolin ka ba da aka jama'a rana guda a mako karkai da kai asarar ta jama'a rana ɗaya da za ka baiwa Allah a mako wani lokaci ka zo gabanin neman ya hau mumbari kuma saboda amfanin ka ne ba ko amfanin Allah ne yanzu nan zuwa mu na masallaci ma amfanin Allah da wani abu ne muka amfani shi waye amfana mu ne sai mutum zai yarda zai yi abin da shi zai amfana da haka jama'a mu yi kokari mu gyara wannan hadisi wannan tabi'a da is very very bad aiki mako guda kake kana yin aiki kasuwa mako guda kake kana yin kasuwa noma nema kaza duk wani abu da kake mako guda kake kake yi kawai zaka baiwa Allah awa daya a ranar juma'a daga lokacin da ka zo masallaci gaba da ne mai hawan bari zuwa lokacin da ya sauka aka ce assalamu alaikum ka je ka ci gaba da harkokin in an gama Allah ya ce shiru, fil ardi wabtagu min fadlillah sunna ranar juma'a ta gaba ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ranar juma'a ta gaba karanta suratul kahfi sunna ranar juma'a ta gaba ko da na tsallake dan ka zo masallacin za ka yi nafila gabanin ka zauna gwargwadon abin da Allah ya kaddara in ka tara ana firi khutba ana wata fadakarwa bayan ka yi nafula raka biyu ka zauna ka saurari wannan fadakarwa da ake yi sunnar ranar juma ta gaba akwai sa'atul ijaba neman lokacin amsa addu'a wanne ne wannan lokaci wani lokaci ne annabi ya faɗa yace a yau juma'a dinnan nan yau ma da akwai akwai wani lokaci ba wani bawa musulmi da zai dace yana tsaye yana roƙon ubangiji wani abu ba sai sai ubangiji ya bashi wannan abu annabi sai ce amma lokacin fa lokaci ne dan kankan ne haka da hannun da ya nuna karancin lokaci da haka malamai sun yi maganganu sun baje fahimtar su akan wace lokaci wani lokaci ne wannan waɗansu sun ce ɗan zaman nan da zai yanzu da neman yake yi tsakanin hudu farko da ta biyu wasu ce lokacin da yake maganganu sun kai arba'in kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo su ainihin a cikin zadul ma'ar amma magana mafi inganci lokacin ina nan lokacin da ake cewa asar sakaliya dab da lokacin da rana za ta faɗi da ibn al-musayyib Allah ya ji kansa imamu tabi'i yace kalla a ce ina da wata bukata sai dan kirdaji wannan lokacin bayan sallar asar lokacin da ke ta sakaliya dab da faduwar rana sai na je na zauna a masallaci ina gaya wa Allah wannan bukatar face gabanin rana ita yau juma'a da zagayo sai na ga biyan bukata daga Allah subhanahu wa wata da aka bayan Allah ne kokari mu ga cewa mun rikaci waɗannan abubuwa da mutum ke zo mana da su mu yi ƙoƙari mu ga cewa waɗannan fa'idoji da musulunci ke dauke da shi mu ga cewa mun ci su, da aka gaya mana ba da ba mu labari ba ne kawai an gaya mana da don yi ne don mai aiki su bi ana mai aiki na roƙon Allah su samu ta ya dace da mu tura fatan da ne ke mu ga musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka bani su a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta halin da kasa kake ciki Allah ka kawo mana lauki Allah ka kawo mana taimako Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana tallafi Allah ka yaye mana tsoro Allah ka arzuta mu da aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah halin tsoro da ake ciki Allah ka kawar da shi Allah masu tayar da kayar baya da masu tayar da hankalin bayan ka Allah ka kame hannayensu Allah ka shiga tsakanin nagarin da mugu Allah muna roƙonka Allah ka yi wata samu